hakan yasa muka ga ya kamata mu amfani da wannan dama domin mu kawo muku a hanyar da za a yi amfani da darbejiya da zuma domin a gyara jiki gyaran jikin amarya da ake yi to ga yanda za a yi amfani da darbejiya da zuma ma'ana duk wani datti da ke fatar amarya ko kuma ko ba amarya ba ma mace za ta iya yin wannan ai ba sai amarya aka sani da gyaran jiki ba duk wani datti ko su tabo ne ko kuraje pimples din nan ko kuma irin tattarewar fata haka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 To amma kafin mu je gundarin bidiyon bara mu bada wani Shin kana buƙatar samun labarai da dumudumin su kan gaskiyar lamari dangane da halin da ƙasar mu ke ciki da ma duniya baki ɗaya? Shin kana buƙatar samun amsoshin tambayoyi dangane da wani abu da ya shige maka duhu a addinance? Shin kana buƙatar samun labaran abubuwan al'ajabi da ke faruwa a duka fadin duniya? Shin kana buƙatar samun tarihin magabata kama daga annabawa manzanni sahabban manzan Allah da dai sauran su alhan bayi waɗanda tarihin su ke ɗauke da manya-manyan darussa waɗanda ka iya amfanar mu duniya da lahira? Shin kana buƙatar bidiyoyin guraren ziyara misali kabar kaburburan annabawa manzanni sahabbai da dai sauran bayan Allah na gari gidajen da suka zauna wasu muhimman gurare da ayoyin Allah suka tabbata da dai sauran gurare masu dauke da tarihi domin inganta imaninka shin kana buƙatar karatuttuka wa'azuzzuka da kuma lakcoci na manya-manyan malamai domin cikar burinka dangane da waɗannan abubuwa da muka zayyano to kawai ka shiga YouTube ɗinka kamar haka sannan ka shiga akwatin nema sai ka rubuta Arewa Trust Media kamar haka sannan ka yi search inda nan take zaka ga wannan channel mai albarka ta bayyana kamar haka kada ka yi wata wata wajen hanzarin yin subscribe tare da ga kararrawar sanarwa kamar haka domin kuwa hakan ne zai sa duk lokacin da muka ɗora wani sabon aiki a yi gaggawar sanar da kai cikin hanzari daga nan sai ka shiga cikin channel din kamar haka inda nan take za ka yi tozali da ayyukan da ake ɗora a wannan channel mai albarka wato arewa trust media arewa trust media channel ce ta musamman da aka kirkire ta domin kawo mushimman ayyuka da za su amfane mu duniya da lahira arewa trust media channel ce ta musamman domin ku insha Allah kamar yadda muke magana akan yadda za a yi amfani da darbejiya da zuma a maganin a ya hada body scrub ma'ana abin da za a sa a jiki wanda zai ke cire duk wani dattin jiki ma'ana fata ki ta fresh jikin ki kyau sosai so mun san darbejiya abin da muke nufi da darbejiya shine maina maina neem tree to maina ganyenta daga ganyenta darbejiya ita ce maina kuma ko mu ce neem da turanci to shi za a samu ganyen idan aka samu ganyen sai a shanya su in aka shanya su suka bushe sai a daka su a fidda su gari garin nan nasu garin nan nasu shi za a hada da garin na na ganyen nan shi za a hada da zuma a kwaba aka hada da zuma a kwaba sai sai mace ta shafe jikinta da shi ko ina ta shafe jikinta da shi ta shafe jikinta da shi ko ina ya zama ta shafe jikinta da shi in ta shafe jikinta da shi ya kamar minti talatin haka to dama sai a samu ganyen darbejiyan sai a tafasa shi idan aka tafasa shi da ruwa ɗanye kenan sai a tafasa shi in aka tafasa shi da ruwa sai a kawo shi sai ta samu abu sai ta rufu ma'ana sai ta lulluɓa da shi tururin wannan ganyen yana turara jikinta ko ina jikinta inda za ta samu tukunyar sai ta rufa a kanta idan ta rufa a kan tukunyar to wannan tukunyar ah, ita ce za ta ke wannan turarin yana turara jikinta su kun ga abin a jikinta kuma tana turara jikinta to insha Allah zai cire mata duk wani datti duk wasu abubuwa na fata a jikinta da wuri yake datti duk in Allah da zai cire mata shi cikin sauki ba tare da ta sha wata wahala ba wannan ana yin shi tsawon kwana goma in dai kika yi shi tsawon kwana goma